Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya yaba wa matakin kasar poland akan matsalar 'yan gudun hijira sakamakon mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da yake ziyara a kasar ta poland a lokacin da amurka ta ce da alamar rasha tana karkatar da aikin sojinta daga kif babban birnin ukraine zuwa gabashin kasar biden ya gana da ma'aikatan jin kai na kasar poland da kuma sojojin amurka da suke kan iyakar ukraine kuna cikin fada tsakanin demokradiyya da 'yan mulkin mallaka in ji biden yayin da yake ganawa a rezo tare da rundunar sojin amurka ta 82 wanda ke tallafawa dubban sauran sojojin nato a kasashen gabashi da suka hada da poland da lithuania da latvia da estonia da bulgaria da kuma romania a hali da ake ciki kuma sama da mutane miliyan uku da dubu ɗari bakwai ne suka arce daga ƙasar ukraine a cikin wata guda tun da rasha ta kai mata mamaya jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce ba a taɓa ganin irin wannan tserewan ba tun bayan yakin duniya na biyu kamar yadda ba a saba gani ba wasu lauyoyin bakin haure sun ce kasashen sun karɓi mutanen cikin gaggawa galibai 'yan gudun hijiran ukraine sun shiga kasashen poland ne da hungary da romania da kuma moldova ya zuwa yanzu poland ce tafi karɓan akasarin 'yan gudun hijiran 'yan ukraine suna kuma kokarin zuwa ganin iyalansu a amurka kana tuni wasu da dama suka isa a iyakar amurka da mexico gwamnatin amurka ta ce za ta dora takunkumai akan wasu 'yan najeriya guda shida da ke taimakawa kungiyar ta'addanci ta boko haram ana zargin mutanen ne dai da ba da taimakon kayayyaki da tallafi ko kuma samar da kuɗi da wasu kaya ko kuwa gudunmuwar fasaha wurin samar da kaya ko aiki ga boko haram a cewar wata takarda da ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar ga 'yan jarida waɗannan takunkumai za su hada mutanen kaiwa ga su da ke cikin amurka ko kuma a ɗora hannu a kai kamfanonin amurka kuma za a hana su yin kasuwanci da waɗannan mutane da za a sanya wa takunkumin a ranar 14 ga watan nuwamban shekarar 2013 ne aka tabbatar a hukumance cewa boko haram ta zama ƙungiyar ta'addanci ta kasar waje a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka kungiyar ita ce ke da alhakin kai hare-hare da dama a yankunan arewaci da arewa maso gabashin kasar da kuma yankin tafkin chadi kama daga kamaru chadi da kuma nijar waɗanda suka kashe dubban mutane tun cikin shekarar 2009 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc koriya ta arewa ta tabbatar da gwajin wani katafaren sabon makami mai linzami da zai iya ratsawa nahiyoyi tana mai cewa shugaba kim jong-un don kansa ne ya jagoranci harba makamin a babban filin jirgin saman kasar kafofin yada labaran kasar sun nuna kim sanyi da rigar fata yana lekowa ta tagar wani ginin sanya ido yayin da makamin ya tashi a cikin wani yanayi na wuta a ranar alhamis akan hanyar tafiyar jirgin sama a filin saukar jiragen saman kasa da kasa na pyongyang a wani rahoto da ya fitar da safiyar jiya juma'a kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ce gwajin makami mai linzami na hwanson 17 yana daga cikin kokarin da koriya ta arewa take yi na dakile yakin nukiliya a ƙarshe kasar india ta jaddada cewa maido da hulɗa tsakaninta da kasar china ya dogara ne akan maido da zaman lafiya a akan iyakokinsu yayin da ministan harkokin wajen china wang yi ya kai ziyara a birnin new delhi a lokacin da china ta bayyana cewa ya kamata kasashen biyu su hada gwiwa wajen inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin da ma duniya baki daya bayan tattaunawan sa'o'i uku a jiya juma'a ministan harkokin waje indiya subramanyam jai shankar ya faɗa wa manema labarai cewa ya gaya wa takwararsa na china a da da ke labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. nisa ba.

zan je hannu na ɗauki da ko kuka na kai ruwa na waye ya sassauko wayo jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya lafiya kalawa alheri ya gure naku lafiya lau ya mutan gida ya new york lafiya kalau duk kowa lafiya kalau ya yan tsohuwa Tsohuwa <laughs> na da lahiya. Masha Allah. Eh, Tsohuwa na nan ana ƙara tsufa. Yawwa. <laughs> Sai abin da ya gaba. Gaskiya to Allah babu albarkacin su. abin abin hmm. muka ce Allah ba mu danshin sa amin sun mu wannan wannan zamanin hamburger eh, na <laughs> mu goma sai a hankali da corona virus sai a hankali Allah babu lafiya da nisan kwana amin yau na ga auren raki muke je mu je Kamaru mu je Niger ko ina auren raki ake hala an fara zafi kenan ko ina eh a kisan ana kusa da azumi din nan eh tuzurai ba sa son haka ne ba su da masu musu <laughs> <laughs> to Allah sa ya dace. Amin, amin. sai baba bari mu faro takon daga jos jihar plateau inda iyalan jonathan gidado mai gida da na odeyemi samuel suke bikin daurin auren 'ya'yansu yau wato ita joy Tadakone Gidado da kuma Kayode Odeyemi da jin suna yana kasan an yi zumunci ba ba. kwarai kuwa. Eh, su waɗannan za a ɗaura auren nasu ne kamar yadda na faɗa a yau ɗin nan. A majami'ar kokin LCC da ke Rukuba Road a Jos kenan. kuma za a yi walima a wani wurin walima da ake kiran shi reni balloons da ke kusa da majami'ar kokin headquarter kokin sai kuma aure na gaba wanda shi kuma za a yi shi mako mai zuwa ne baba hmm. tsakanin iyalan barista da mrs obadiah Homdade da na nde da mrs julius dewan za a daura auren 'ya'yansu zen emmanuel Homdade da rachel reed Day One su kuma za a yi auren nasu ne kamar yadda na faɗa mako mai zuwa a Calvary Worship Center International da ke sabon bariki Junction Jones da karfe goma sha ɗaya na safe to Allah ba da ikon zuwa. Kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare to sai kuma aure na gaba baba shi wannan mm. wanda ya aiko mana da wannan gayyata ta ya aiko mana da wannan saƙon aure baba. Na'am. ya sa sunaye cike da takardar na ma kasa fahimta wane ne wane <laughs> amma dai bisa ga dukkan alamu eh. wani likita ne ya ce a ƙauyensu zai yi aure ah, ah. ko kuma a ƙaramar hukumar su to wato ibrahim iro modake ma'aikaci a kode radio tun da dai eh, dan uwanmu ne dan eh, jarida kode radio international abuja ya ce yawwa to ya ce iyalan malam musa salihu bawa ke kura da ke karamar hukumar awe jihar nasarawa da na alhaji abbas abdullahi abuza cin kai da shi kuma da yake karamar hukumar rukare a jihar taraba oh. za a ɗaura auren 'ya'yansu dr sharif musa salisu wanda shine eh, likita a karamar hukumar tasin kenan da amaryarsa malama maryam abbas abdullahi cinkai Ah, to sai dai ya ce za a ɗaura wannan auren nan a yau asabar baba oh, amma kamar yadda na faɗa ya yi ta ambato sunan wane da wani ni ban ma gane abin da yake sai dai kuma kasa tunda dai an gano likita ne shi ke dan eh, wato amma za a auren nan yau ne a ba baba ba inda za a yi To, an bar ku kuita ta Kuma bai yiwuwa a ce a je <laughs> asibiti da za a yi ɗaurin auren. <laughs> Ba za a je eh, yau kun je asibiti ba likita don zai aure yau. Gaskiya. <laughs> To, Dr. Sharif Musa hmm. Salisu da Malama Maryam Abbas Abdullahi Cinkai, hmm. Allah ya sa an yi wannan za a wani aure a daji Allah da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Sai kuma Alhaji Mustapha Kadi Ummani. wanda shi kuma za a aure da ɗansa abubakar mustapha kadi a yau dinnan asabar a birnin yamai sai kuma ila jikan ta gimba wanda shi kuma ke aure da 'yarsa na na aishatu ita kuma za a auren ne gobe lahadi a shi ma a birnin yamai sai dai ku mutanen birnin yamai duk inda kuka je ku kasa kunne ku je a birnin yamai na ina ne ake aure riki tunda dai ba a faɗe wace unguwa a wanne gida ko a ina ne za a auren nan ba an dai a birnin yamai to hmm. Allah ya sa an yi waɗannan auren raki a dace ba ba kamar yadda na ce yau fa shi ya sa muka buɗe. Eh haka ne wannan kakar aure ne. Eh, to ni kuma bari mu faru nawa gaisuwar taya murnan daga jihar Plateau, Najeriya. Gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Malam Hamisu Abubakar da na Malam Salihu Abdullahi Gurum na ɗaurin auren 'ya'yansu Usain Hamisu Abubakar da amaryarsa Aishatu Abdullahi Dauda Salihu Gurum. kuma kwamandan fitiyanu islam kenan wanda za a daura a yau asabar da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a 134-3 ed mai barkono street a kusa da new market a jos akwai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan hajiya amina mustapha goni murna na daurin auren yarta fatima mustapha goni da angonta sadiq muhammad rijiya wanda aka daura an riga an daura a jiya kenan an daura ne a 37 sans carry crescent a old gra mai duguri to allah ba su zaman lafiya da zira'a ɗayya ba wannan auren kuma an daura a makon da ya gabata muna mika musu gaisuwan ta murna wato ibrahim umar abdullahi ib da amaryarsa rahama awalu muhammad da hajo wanda aka ɗaura aurensa a makon da ya gabata a masallacin murtala hausawa sabon titi kano allah ya bada zaman lafiya da zara'a ɗayi ba sannan gaisuwar ban gajiya zuwa ga baki da suka fito daga ƙasar gada suka halarci wannan auren da aka yi farko hajiya berin usu da hajiya husaina mai kosai usa kenan da hajiya moda tema da kuma hajiya saudan papa da hajiya salamat agent da hajiya hausatu man itire sai kuma yusuf amudani wanda ya fito jihar kebbi da kuma muhammad sani a kano da malam bala tela fage a kano to sannan kuma da manyan baki da suka fito daga jihar katsina da suka hada da alhaji audu mashi da matarsa hajiya hajara mashi to ana godiya tare da mika muku bangajiya. Hello. kuma mu je bangaren gaishe-gaishe. Za mu fara da mika gaisofa ta alheri ta abore huce zuwa ga Alhaji Abubakar muazu an buka a birnin Yamai da Abba Dan Ilela da Almu Kanan Dan Ladi da Lawali Hukuma da Aminu Yaro da Mustapha Dan Hajiya. Sai Alhaji Abubakar Musa taila da abdurrahman Mai Hula sai Ahmadu Mamman da Aliyu Yaro. gaisuwar a bar ya huce zuwa ga salisu mai kase da alhaji malami yar abba da usman dan kano sai gaisuwa zuwa ga ustaz musa amiru hilin jirgi da rabi suleiman da mariya maidi rabba gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Rukayetu kalba da shamsiya sabo da tsoho abdu guzaye da matarsa hajiya zainab dukansu a birnin yamai da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwa a bari ya huce daga aishatu bai jego matar babba haruna bajuga a bajuga jihar gombe ta ce assalamu alaikum ina gaida mamata hajiya falmata da mahaifina alhaji maji sangaru da surikata mama da surikina alhaji haruna daba da mijina comrade da malam ustaz da alaramma da dr bafa haruna bajoga da abokin miji na haladu musa bajoga da cindo kwasa mai kaji sagaru da, da a ƙarshe ina taya yarmu ummul khairi bafa haruna bajoga murnan cika shekara ɗaya a duniya to allah raya ummul khairi man sun ma'amanto baba bari mu dire da wannan takarda da ke hannuna idan ka lura yau nijar ya da zango ba. eh na kula na kula yau ni <laughs> eh. can mota ta dire ni a dawo lafiya eh kwarai kuwa ai mu ba mu baro can ba ma muna nan har yanzu <laughs> muna can <laughs> To a gaisuwa bar ya huce zuwa ga Ali Zakari wanzamin zamani da hmm. Nuhu Abdu Magaji dan kasuwa sai Jaffa Sarkin Yaƙi da Muhammadu Ons da Turaki Tela sai Habibu Mai Fanta da sheikh malam rabi'u umaru alkalin birnin kwanni da usman foto shawa sai sarki dan tarke da mamman dan fulani mai taba da abdu dan kinga sai sule troubles da zainabu albora gaisuwa bari ya huce zuwa ga hajiya rabi hassan 'yar majalisar dokokin ƙasa da mamman dan doki da kuma gambo adamu dukansu a birnin kwanni da fatar an tashi lafiya to baba kamar yadda muke cewa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da nan za mu dire a wannan zango sai kuma mako na gaba idan Allah ubangiji ya nuna mana insha Allah yana yawo gari ya tare sa zai shuɗe so zane kallo kin sanya ana zaga gari sai da sallah balle a mauludi ma kin ji dalla sanya aƙidar soke ne watallo wanda muke soyayya sun ba da lala na tsinduma kogin soyayya zan baka ko labari ne ko hannunka mai sanda ne oh. ko dai kai na baka na faɗa eh. ka yanke hukunci daga lalle ne ka kadda ya yi dukar kwano daga alhaji umar ne fore ba gashuwa To. ya ce wani mutum kullum hmm. zai ta zagin shugabanni, kullum ya ta zagin eh. shugabanni. inda ya zauna ba shi da wata bugana sai zagin su. abin da ya faru da bai ji daɗin shi ba sai ta zagin su gabanni. Lallai. Sai shi nan wata rana wani babban mutum yana kamar a ce irin wanda suke shigewa mota sun je sayan tsiran nan ya ji dai ana ta wannan mutum yana inda ya shiga ba nan zai fita ba yana ta zagin shugabanni sai mutumin nan abin ya dame shi. Sai ya zo ya ce mishi kai malam wai menene shugabannin nan ne suka baka ne kake ta zagin su. sai ya kara ya ce ai ba su da adalci Mm. ba su da azanci a zalimai ne kaza kaza kaza mm. kenan uh-huh. sai shi wadan shugaban eh. sai ya shirya wata rana sai ya sa aka kira mishi shi a ofishin shi inda shi bai saba zuwa wurin manya ba eh bai saba zuwa wurin manya haka ne irin su ba sa shiga irin manyan ofisoshin nan ya samu aka mm. kira shi shi kenan ya tafi yana bari dai ya ji menene aka kira shi <laughs> to da eh. shugaban ya kira ya ya kawo ya kira shi sai ya bashi kamar da sunan aika ya eh. kira wani mai a caba ya haɗa su ya ce ku kai abu kaza wuri kaza eh. shikenan suka tafi da suka tafi suka dawo sai eh. ya ce mashi mai a caba ya tsaya a waje sai ya ce a kira mashi wannan bawan Allah mai yawan zage shugabanni sai shikenan sai ya dauki dubu goma ya ce ya ba ya dauki dubu ishirin ya ce ka dauki dubu goma ka je ka ba a caban nan dubu goma sai eh. wannan mutum ya karba dubu ishirin ba ba eh. da ya fita tun da shi a caba bai san yadda an yi haka ba. Bai san eh, haka abin da ya faru ba. Da ya fita ya kai kaita ya kai ci ido ya kai kai ci ido ya gaba dai ba hmm. kallon shi. ya zara dama an riga an raba su biyu ya dauki goma shi dama ya saka aljihun shi ya rike wannan a hannu kamar eh. ya kai ya duba nan ya duba can ba wanda yake kallon shi sai ya zaro dubu daya a cikin dubu goma nan sai yawwa sai ya aje dubu tara <laughs> a cikin aljihun shi daya ya rike dubu guda ya fita sai ya ba mai a caba ya ce gashi ranka ya daɗe ya ce a baka ya eh. ba mu yana godiya wancan mai eh. ajaba bai san an ya gode ya gode ya gode eh shi jin daɗi ma zai yi yawa yana jin daɗi sai zai buga mashin ya tashi sai ga dan aika ya zai eh. ce ranka ba yana neman ka shi mai acaban sai shi kenan mai acaba ya shiga sai yana cewa na gode yana godiya yana godiya aka ce nawa ka bashi ya ce an bashi dubu daya yana godiya yana ƙara godiya <laughs> <laughs> Eh. sai aka kira aka ce a kira a sake kira wancan mai me zagin manya shi ne manya saboda yan <laughs> masu cin amana marasa mm. adalci kaza kaza eh. kaza to shikenan sai alhajin ya ce mishi ai dama ya ga mm. talauci shi dama niyyar shi shine zai ba su miliyan ɗaya ne to amma tun da ya ba su dubu goma ya je mm. sa ya kunshe dubu tara a aljihu to ya ci rabon shi sai ya ɗauki miliyan ɗaya ba ɗan a caɓa. Me a caɓa. Eh. Kai <laughs> kai kai kai kai. <laughs> To baba shi fore baga ya ce in kai ne ya za ka yi. Hmm, wanda ai ba magana ai. <laughs> Mutum ka riga kai. ake mutum ya shuka alhairi yan eh, wato wai to shi da nake cewa ko hannunka mai sanda ne ko ya ne domin kullum eh, eh, baba aka faɗi cewa ko shugabanni sun yi kaza ko shugabanni sun yi kaza akwai <laughs> da me sai da ka ya buga mudu karkashi saboda ya tudu in aka zuba ya cika hmm. da <laughs> Shi da nake cewa to ko dai nuka mai sanda yake ba talakawa ne to an kusa zaɓe. Mm, kwarai kuwa. A Najeriya ne an kusa zaɓe. Ai wasu ba su samu ba ne shi sa ba a san ko su wani ne. Yawwa to fore ba gashuwa muna godiya da wannan labari an kusa zaɓe to bari mu ga ko wannan ko wannan labarin da aka zai tasiri idan aka je zaɓe. Mm, Allah sa. na gaba da ba juli na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas bija ja burki na yanzu a madadin Baba Yakubu Bakeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Ke kauna burin masoyi da wuri jahila wai wai ke ce buri na raina kullum buri na ki zamto mata gare ni zauna ɗibo eh, Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boa hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashin hausa at boa news.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji aikin mu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.